kun gane na rantse da Allah na gaji da zama a gidanmu na gaji da zama a gidanmu aure nake so aure nake so na rantse ya zan yi in faɗa iyayena ni fa na kai munzalin aure na kai aure amma na rantse ya zan in gaya musu na rantse da Allah aure nake so haba na gaji da zama a gidanmu na rantse da Allah kullum kai ne aiki kai ne goke goke kai ne shara kai ne girki ba bara in je in yi wanda idan ne za a ban lada ba wallahi kun gane na rantse da Allah na gaji da zama a gidanmu na gaji da zama a gidanmu aure nake so aure nake so na rasa ya zan yi in faɗa na ni fa na kai munzalin aure na kai aure amma na rasa ya zan yi in gaya musu na rantse da Allah aure nake so haba na gaji da zama a gidanmu na rantse da Allah kullum kai ne aiki kai ne wake goke kai ne shara kai ne Ba bara in je in yi wanda idan ne a abin lada ba wallahi kun gane na rantse da Allah na gaji da zama a gidanmu na gaji da zama a gidanmu aure nake so